a cewar gwamnatin jihar ta zamfara kasa shawo kan matsalar ta hanyar amfani da karfin jami'an tsaro ya sa ta yanke shawarar bin tafarkin sulhu da sasantawa domin kai ƙarshen kai hare-hare a garuruwan jihar da kashe-kashen rayukan jama'a da satar shanu da ma satar mutane domin neman kuɗin fansa wanda ya kwashe tsawon shekaru yana addabar jihar lamarin a ƙarƙashin jagorancin wani babban kwamitin sulhu ya sami cin nasarar shawo kan 'yan bindigar fulani da na 'yan sa kai inda wani taro a fadar gwamnatin jihar agusau suka kula yarjejeniyar sasantawa da kuma mika makamansu ga gwamnati mataimakin gwamnan jihar alhaji ibrahim wakala shine ke shugabancin kwamitin na sasantawa an kawo 'yan sanda an kawo sojoji duk waɗannan abubuwan an ta yin su allah cikin ikonsa sai ya kawo mana hanya wadda duk ta fi sauƙi na cewa ana iya tattaunawa domin a ga an samu zaman lafiya muka ga mun fara tattaunawa da mutanen nan ashe da daɗewa an kasa samun wanda zai tsaya tsakiya ya ja wannan ya ja wannan domin a tattauna da allah ta'ala ya bamu wannan shine gashi yanzu mun fara biya masarauta masarauta local government da local government muna tattauna da kowane bangare sai yanzu mun kare wannan sai muka ce to wakilan kowace masarauta na fulani din na 'yan sakai din da sarakunan mu da shugabannin kan hukumi su zo mu zauna mu tabbatar da cewa yarjejeniyar da an kai ta zaman lahiya an yarda da ita an tabbatar da ita shugabanni da jagororin bangarorin biyu da dama ne suka yi jawabai a wajen taron sulhun inda bayan gabatar da korafe-korafe suka tabbatar da shirin su na ganin karshen ayyukan ta'addanci a jihar sunana aminu bala gidan ɗan yan bala'i masifa tashin hankali mugun ji mugun gani sun sanyo mu gaba amma cikin iyawa allah da yake shi an mai komai allah ya kawo mana sauki saboda haka mu dai mun aminta da sasancin da an kace ni sunana alhaji na shaware daga karamar hukumar birnin magaji local government mu mun ka taho da kanmu mun ka ce mun yadda a yi sulhu a yi zaman lahiya an kashe mana yan uwa an kashe mana abokai an kashe mana uwaye an toye mana gidaje duk abin da muka gani da an yi mana abu cikin daji muka yi da gudu babu inga za mu ta sama inga za mu zuwa mu kai mu hukuma kara balle ta taimaka muna duk shi ya kawo waɗanga matsaloli abubuwan ka sun ka ɓaci har mun ka tahi mun ka kafa ƙungiya ta mu ta kanmu mun ka sai bindigogin mu don mu kare kanmu to tunda Allah ya kawo karshen abun to in Allah ya so ya yarda daga wannan karo alkawalin da mun kai ba za mu yi ƙasa ga gwiwa ba to sai dai gwamnatin jihar tare da shugabannin hukumomin tsaro sun tabbatar da ɗaukar kwararan matakan kawar da makamai a hannun jama'a ko baya ga wakilan hukumomin tsaro taron ya sami halartar dukkan sarakunan gargajiya na jihar waɗanda dukkan su membobi ne na kwamitin sulhun murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya